سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا وقدوتنا ومحبنا وعبد ربنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نفسه الى بسنته وزاد التابع وزاد من الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو كنت وجه الله صلى الله عليه وسلم يا ما كل شدة يا تعالى يا عدم حاولنا مثل لا الشيخ بنعة السند رحمه الله تعالى الشيخ بدأ درس الحديث هذا الكتاب من البركة ومن الأحكام من كلام خير الأنام لا تضمان من حديثي الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله هنا كتاب الحج دار الكاشف باب دخول مكة وغيره باب دخول مكة وغيره باب الذي بيان أكل شجاع مكة وغيره وكما وين شجاع مكة وأنت باقي hadisan da malam zai kawo mana zai mana bayani akan ya ake shiga maka sannan wata manufa ce za ta sa mutum ya shiga maka shin ya zo ya zo da niyyar aikin hajji ne ko umara ko ko a wani nufi ne na daba zai shigar da shi garin maka kowanne ya ya kamata ya shiga sannan da kuma wasu hadisan da suke da alaƙa da aikin hajji amma ba suna magana a kan shiga maka ba shi ya sa ya ce wa ghairihi da wani shiga maka idan za mu tashi hadisi na ɗari biyu da ashirin da takwas wanda ya ce an ana sirri malikin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام المكة وعلى رأسه الذر ولما نزعه جاء رجل فقال إن لبن قتل متعسف لأسناب الكعبة فقال اقتلوه قلنا الحديث أنسى مشرجا سجدنا عنه سجدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما موزع الله صلى الله عليه وسلم في البعض لأن ذلك الشيء تحقيه ما سوى الحديث ما سوى الرواية لأن الشيء لا بقر حقه waɗanda malaman hadisi suka ce kowannensu ya wani hadisai daga akai sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar haddasa hadisan da alalakalli sun kai zuwa sama shi ya rubuto mana wannan hadisi a ciki anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alama ya shiga garin Makka عام الفتح الشيكانة لأخذ مكة وعلى رأسه حفظه فكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الدعاء وقام الفاتح سلكي سلكيات وسلكه لما نزعه لوقت ان النبي صلى الله عليه وسلم يشري نقل الهر جاءه غدو في ونمت يزوي قد فقال سيدي مع النبي صلى الله عليه وسلم inna bana khatalin lallai mutumin da ake ce masa ibnu khatal muta'alliqun bi ashabil ka'aba yayin can ya ji ya makale da ya makale da lillafin ka'aba fa qala sai manzon sun yace uktuluhu je ku kashe wannan mutum wannan hadisin al-Imam al-Bukhari kamar yadda ka'idar littafin take يا ويكوش سمع إمام مسلم يا ويكوش فديس ينا من بياني أكن يا من دل ألا صلى الله عليه وسلم يشي شجر مكة أشي كانت بأخي فتح مكة وكان في عام الفتح الإمام الإسلامي يجي الفتح الأعظم فتح مكة الفتح الأعظم هو إيمتي جرمة ku ka ku ka gari ba. kun san annabi sallallahu alaihi kuma Allah ba ku gaskiya ka ya halice shi a garin a maka a halice shi ya taso a garin maka sai da shekaru hamsin da hamsin da uku a garin maka, shekara arba'in kafin a aiko shi sannan yin shekara goma sha uku a garin maka. mutanen garin maka suka yi nufin kashe shi Allah ta'ala ya masa wa'ayi ya masa umarni da cewa ya bar garin maka ya gida bayan shekaru shida manzo Allah sun alaihi sama ya zo nufin ya yi umara ya tsaya a wajen da ake cewa Hudaybiyya ya ce ma sahabbansa wa za a tura domin na je ya sanar da mutanen maka cewa ga mu mun zo amma ba mun zo bane da niyyar mun zo ne da niyyar mai kuma kuma mu koma Allah ta sama ya ce to ya nada sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu domin ya je ma mutanen maka bayani sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya ba aikin Allah kaga kabila ta ba ta da sauki ni dan banu aji kabila sai na Umar banu aji ba su da sauki a maka أن النبي هنا بتاعك كما أنتم ألا إلا بعد شاورة أن نبت في مناطق قانب الأبداء يجيب يجيب يجيب يجيب يجيب سيدنا عثمان بن عفان قبيلة بنو أمية سنة الحرب في أعرف كيف أنت ما تفكر تعود مكة لما أبو سفيان شنو في مكة شيكو مثلا قبيلة بنو أمية wannan nasi sai sai a san mutum ne wanda yake da taushin hali ke iya zuwa ta saurare shi kuma tun da za a iya faɗa muku zai ke shan ne ta kan za mu kusa mai nasa sai a Usman da gula ya tafi da suka je ya faɗa ma kafaran baka cewa ga abin da ya kawo su ba sun zo bane ga niyyar yaki sun zo shi da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin su umara su koma suka ce ba za su amma kai an ba ka su da yake kawa da zai sai kuma amma shi muhammadu da shi da mutanen shi ba za mu zama ƙarshe aka zo aka faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka yi abin da ake kuma sunna daidai manzo Allah sama ya da ya koma da shi shekara ta zagayo shekara ta bakwai shi ne manzar kuma ya zo ya abin da ake cewa kuma rukun kabari dama kun ba shi dama kun ce yi ji da iya sannan idan ya tashi zuwa sai ya riko komai da makani shi ne kan amma da bala'a bai saba lafiya manzar da sallallahu a shekara ta bakwai ya zo ya umratul kabari to daga nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai makka ma hakan ma za ta dawo ta zama garin ko da ka shekara ta kafa don Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi shi da sahabban da ke yi da shigo garin makka sai ga shi mutanen makka suna guduwa wani kawai bai bai ki kowa ba amma yana shigowa garin makka duka kowa ya kullewa ake ana ana guduwa الشيء هذا كيف تفسره الإمام القيم رحمه الله يقول شيء فتح مكة سنجر مكة العبد الذي أعز الله به دينه ومن سن سنة الله تعالى يضع رضانة ثم تسنة دينة ألا يتوقف أحد دين ورسوله صلى الله عليه وسلم يتوقف من ذنسى صلى الله عليه وسلم وجنبه سنة ثم أنه مرة تسنة ya karfafi rundunar Allah din wa hizbahu al-halila sannan kuma da kungiyar Allah wacce take alintacciya wa kan kada da baladahu sannan da wannan cin nasarar ne Allah ta'ala ya fato garin Makka daga hannun kafirai allazi ja'alahu hudan lil alamin wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya garin Makka shiriya ne shi ga halittu gaba ya fato shi min aikin kusurwa da mushriki daga hannun kafirai da mushriki wannan shekarar ita ce ake ce mata amul fati ita ce ake shine ake ce mishi al-fatu al-arab ko wasu da tafsiri sun fassara inna fatahna laka fathan mubina kan cewa wannan al-fatu da take nufi inna fatahna laka fathan mubina lalle mun yi maka kuɗi-kuɗi wanda ya yake bayyane wato kuma kuɗe maka garin maka Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a matsayin kamar abin ya abu alhali kuma a lokacin abin bai abu ba domin a tabbatar ma manzon Allah sama tabbas ko da maka zai dawo ya zama na za a kori mushrikai الرمز العلمي وهو الفتح الذي استبشر به اهل السماء ولا الجنه سبت اخي نبوء جرمك sai da waɗanda halittun da suke cikin kuma mala'iku suka yi bishara da shi mala'iku suka rika ma junansu bishara mala'ikun da suke sama ta bakwai sama ta shida sama ta biyar sama ta uku sama ta uku sama ta biyu sama ta ɗaya suna suna ma juna bishara domin gumaka da suke cikin ka'aba guda ɗari uku da sittin a wannan lokacin aka gugu za su ba su ɗaya zama ba ku sauran gunki a garin makka da ake bauta ba وضربت أصناف حفظه على مناكب الجوزاء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول تسنة في يوم السنة يحكي سيدا لا بار الركع تسكي كسع سيدا سكتي سكتي قرام وضعك في مسألة الجوزاء كما تسنة وأن السنة ودخل الناس به في دين الله أقواتا سنة كتاب يتغشت أشيدا أن كتل بي ومن سنة أفواجا كنبيا كنبيا جماعة جماعة وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا سنة كتاب إيه من دونيا نقول من دونيا كما تيجي يتبع حقك وسنة فرمتك أغدر له رسول الله صلى الله الإسلام musulun manzo Allah ta sama ya fita zuwa wannan fatu makka din in na tara da aka yi a shekarar da zamu ji manzo Allah sama ya fita da rundunonin musulunci da junudin rahman da kuma sojoji na Allah ta'ala kuma ta shekara da tamanin li ashirin mabarta min ramadan ya fita ne a shekara ta takwas bayan hijira ba saura kwanaki goma wata ramadan ne kwanaki goma sun kare a ramadan wato goma ga watan ramadan wato fatu makka a shekara ta takwas bayan hijira aka yi sannan kuma a goma ga watan ramadan sun san watan ramadan yana da daga cikin bayan abubuwan da suka fa bayan azumi da aka yi wata ramadan wata ne da yake tunatar da musulmai wasu abubuwa da suka kula kayan su ko na bada a لما Ramadan مكة في maka shi ma واستعمل على المدينة أبا رحم أبا رحم كلثوم بن حسين الحنجفان السماء تسمى لوكة ليك وتفتح مكة في نقل ولي صحابه تدعك كمس أبو رحم أبو رحم كلثوم بن حسين manzalin da kuma yana shi kuma shi ne zai zama khalifar sa a garin Madina har ya je ya dawo daga fatin Makka wa qala ibn Sa'd al-imam ibn Sa'd a cikin littafin sa al-Tabaqat al-Kubra yace bani ta'amala Abdullah ibn Ummi Maktub a ba abubuhum kulkum ibn Husayn annabi sama ya bari a garin a garin Madina wanda ya nada shi ne Abdullah ibn Ummi Maktub wannan ladanin nasa kuma baka وأتكيك لي وانا شيء أكيد مش عام الفتح وانا يتسي شيكرة ده أكيد كده عام الفتح هو الفتح الأعظم شيكرة ده مكة تكاش ده جرين كافرين ده ما جرين جرين مكة من جرده ya tashi daga hannun kafin ya zama ya koma hannun musulmi a ajinata wannan فاجتمع ديتم على الشيء وعلى رأس دين الإغزام فالجمام القطبي رحمه الله تعالى يتشيوى ما يجبط على الرأس من شرك الحديث أظن أن يجتمع الإغزام شيني أظن أن يتعوى في الحنايات أمضي من من شرك الحديث سلطان شرك قال لك يا شيخ ابن مكه احنا اخوي وعصبه من الغفل وهو السكن أما كنت أجل الغفل أن تعمل لي لدي الغفل الغفل لا يكون السكن أقول لها يريد أي لا شيء غفر الله لكم أنا نقول أي تكاره الله إن حيث لي شيء غفر الله لك أي تكار الله لك إلا يا بقى مذنب كثير وأغني وسلم الله أغضب عليكم شيء المغفر هو أنت الغفل malfa da ake sawa amma ta kasance sulke na yayi sulke ko aiko sanar da ake ake ko وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنه وأن الدليل من يلي وصم على مصر الكفة كجة إن جاء الإمام القصري أكن في واحد شيء من سأل السياسي في مكة يعني عفريت نصوص هلا في شبه maganganu biyu malamai suke ci akwai masu cewa dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata amal fathi fil mal annabi sallallahu ya shiga lami lafiya wasu kuma malaman suna cewa a'a da halaka an watan ya shiga da karfin iyali akwai sun so su tarnaki su kawo tarnaki su hana shi shiga amma da suka ga rundunar da ya zo da ita mutane sun kai dubu uku daga nan sai suka tsora لهواشي جدا وهو صحيح من الأحاديث الإمام الكتب يتوانا الشيء أبن جيب إنجنتي في حديثا لأخر ويكو أجمع شكرا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ما في رواياته من الحديثية أمرين كتب هذا شيء أما كما يشكى والمعلوم من السير كما الشيء أبن أخذني السيرة لكنه إذا ما دخلها أم أهلها sai dai lokacin da manzo Allah ta sanya shi garin Makka to amma na ahalaha sai duk mutanen da da baki ke kowa ya ba su aminci manzo sun ce ba ci na dole sai ya ce muku duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan cikin Makka ya tsira duk wanda ya shiga gidan Innar babban ita ma shi ma ya tsira manzo sun ce duk wanda ya shiga masallacin Arabu Ka'aba shi ma ya tsira haka manzon Allah sallallahu alaihi sallama, ya ce musu jawabi yace duk abin da ya musu sun ya ya duk abin da suka mishi ya ya ce akwai riwaya take cewa in habu fa antum khulafa ku tafi a matsayin takakku ba wani abin da abu akan amma da ma'adin da sun ce hadisi ne da ifi akwai riwaya ya zo da cewa لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته أخي يوسف لإخوته لا تسريب عليكم اليوم مثلا شيء من قوة بسيطة كما يبدأ تنقوانا الذي يوسف عليه السلام يجي ما يقول جمال سنة التي قوة تنقوة لإخوة الذي يتحرك فاشا أليسيا بعد ما تسير التكيخة فاشا أليسيا سيدة كما ماريش أجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجد فأوحينا إليه للجد أنهم بأمرهم عادة وهم لا ما عجيبة أن الله يتحدث يا ذو يا ذو مسرتي يا ذو مطوك يا سنغو سنع باع سنغو لتنبو هو سوى أحد أحد أما جد عقل سيدة كساك ومشي شري بسنشي عنه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل شيء لعك جبه باك جبه باك جبه باك نبي يوسف عليه السلام يجي دبارة يجي أسنى أسنى ما أولي أسكن أسكن بهن دنيانا كما جد ما لمسة في أمر تنسى شيء يجي دبارة بهن يريكي شيء أنا دوبا وعلى هاو تنسى وغنسى وغنسى shi kawai ana buɗe rubutu aka ce ko ne a ruwan shi da ɗan uwan shi in ba mamaki in ya sata fakat sama da akwai da wani shi ma ya taɓa ga shi a gaban kuma wajen su zo ba القرآن في فأسرها يوسف في نفسه ولم ولم يبدي هذا أن الحلق شر المكان النبي يوسف يؤوي على المسلم ولم يبدي هذا في بين منطقة وما وتبدا حتى عشان يوسف أنت شر المكان تبين ولا مكان فانتعي ما تحشير لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم الإمام مسلم الإمام أحمد أصحاب السنن سروي كل سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه يسي دخل مكة يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء بغير وتبي وترواية كيف بعد والنفس سيدنا جابر بن عبد الله يتي من زال الله تسمى يا شجاب يا مكة الشيطرة دا أخي فتح مكة وعليه إمامة وجاء بظل الإحرام أكم من ذا الله صلى الله عليه وسلم أخيره وكم ذلك من يتكبر دولنا حديثكم wannan hadisin namu an ce wa ala ra'atihi hajjin wannan riwaya kuma ta jajir ce ita وعليه عمامة كو عمامة سوداء أكلت الأطيرة ومجدد شين في الباب التي ليس منافلة لقوله إنه دخل ذلك وعلى رأسه دخل ذلك اليوم وعلى رأسه اليوم باب القطب كان وأنا كما لو أنا جبت كمان وأنا ذاك هو أن اللفظ hadisin da ke gaban mu a cikin wannan littafin Umdatul Ahkam yana cewa manzo alkuna ya shiga garin Makka ne wa ala ra'sihi al-lirba akan shi akwai tilki akwai manfa amma ta tilki ha sai kuma aka samu ta riwaya al-Imam Ahmad ya goyi ta al-Imam Muslim shi ya goyi ta sannan ashabu sunan al-Imam Abu Dawud al-Imam Tirmidhi al-Imam An-Nasa'i al-Imam Ibn Majah dukkanin سوروي كو أكتي منظر كم ياتي نبي محمد عليه حشي ثلاثة أقل فرط مكة وعليه جابة سوداء حتى أطير ونبي كيف أن تكون الإمامة تحت المغزل ومن فيه يواء شيء غوى منه sannan kuma sai ya ɗauko jiki sai ya zuwa wiqayatan min fadl hadith mun da ta kanta daga tsaka a ƙarfi ƙarfi yana yin tsaka to idan manzalin kuma ya ɗauki malfa wacce ta cike ne ya ɗora a kanta to zai iya cutar da saboda zai yi wa kai wa sha'afihi da kuma irin wannan safa safa ko kuma irin irin irin abin nan sarkokin da suka haɗu ai sarkoki ne haka suke haɗuwa ko wanda ya san sulki haka haka suke saka ne na kai saka ne na kai أو يكون نزع بالزرع عند انقياد أهل مكة ولبس العمار ko kuma ya kasance a fassara cewa manzan da kuma ya shiga a kansa a faimanta ta sulki amma da mutanen makka suka yi da babu ya ce sai manzan su ya cire sai kawai suka fassara wani illan za su iya ɗauka kuma ba su rafa guda ba so ba guda ka ba cewa rawanin na kansa wannan ya dora sulki ya kuma ana fiye da a ce a a ya fito da balfan ne daga baya da mutanen da maka suka tuka wuya sai ya jira sultan sai ya dora rawa har bai shiga da rawan baki amma idan aka haɗa su hadisan aka ce a a rawanin ke babban kansa shi ne ya haɗu da gashin kansa sannan kuma sai ya ɗauko balfan sultan sai ya dora ta a sama ma'anar shi هو أكثر حديث في هذا جاءه جاء أبو غنب ولم يكن يزل ما نبعني الثلاثة من هو محل مبهم الحديث المبهم شين ما في يغاوي لم يفهم حديث من ذاك الشيء رجل وامرأة مع الله عليهما كم وانا باية في جد حديثي وأكثر مجنين أي أكثر مجنين حديث اللي أكثر لما نزعه من المزال ثم يتشري من أنه جاء أبو غزو sai wani mutum ya zo masa ko an gane shi ko ba a gane shi ba babu laifi amma take haka malaman hadisi irin yadda suke da kokari wajen cikin abubuwa sai da suka binciko mana wane ne wannan rajulun da الإمام ابن عليه رحمة الله في فتح البادية هيك لم أقف على اسمي ni dai ban gano sunan da baka ciya malamai إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي باع بقصده sai zai iya ɗaukar cewa shi wanda ya kashe ibnu ai daga baba da sun yadda aka ce shi ko kamar yadda muka fassara manzon da sun yace uku biyu ba su da dalili ne za ce shi wannan ibnu hasan da aka nuna aka ce aka kashe shi ko al-imam na hajar yace zai iya yiwuwa ya zama shi wannan rajulun din shi ne wanda ya kashe ibnu وقد جزم الفاتحي في شرب العمدة الإمام هذا ليس حقيقة ربما لي الإمام الفاتحاني في لجاب رياض الأرحام يا تبت الحسيوة لأن الذي جاء بذلك الخبر هو أبو بكر الأسد سيوى لم يكن يقاوم اللابان في أبو بكر الأسد كيف يجب النبي صلى الله عليه وسلم شيني يزوي شيء ومزال السماء يا رأي تحلى قال ابن خطن كم ده من اللي منش قال يا رأي لي أسك الله من الحرام وكأنه لما لما رجع عنده أنه هو الذي قتله راى أنه هو الذي جاء مخبرا به يا الإمام ابن حجر يشيمة الإمام ابن عنه watakila da alimamu alfahari kan ya tabbatar da cewa shi ne wanda ya kashe shin to kuma shi ne ya tabbatar cewa shi ya kawo labari domin an yi sabani a kan wane ne ya kashe ibnu hasan domin manzo sallama a wannan riwaya cewa ya kashe kashe shi tare da siga dan idan ku sai malaman hadisi ne suka tattauna kan wane ne ya kashe ibnu hasan din amma imamul hafiz ali al-bahri shi ya tabbatar da cewa wanda ya kashe ibn khatal din shine Abu Bakr al-Asadi kawuna shine sai Imam da hada yake wa yuwash wa yuwashihu qawluhu fi riwayat Yahya ibn Qata'a fi al-Maghrib yace abin da zai kara karfafa wannan magana ta Imam al-Qadi an yi cewa Abu Bakr al-Asadi shi ya kawo labarin ibn Khatal kuma shi ya kashe ibn Khatal shine riwayar da aka samu daga Yahya ibn Qata'a cikin littafin sana al-maghazi qala ukuluhu fi ghasl al-if'al riwaya ta zo aka ce manzon sallallahu ya ce ne hashishi da shi ga kuma kan wannan kun ga yana karfafan magana cewa lallai wanda ya kawo labarin nan shi ne wa abu zargafin asali bayan ya kawo labarin cewa ga ibnu hasan nan ya makale a jikin jabulai ko kuma mayafin ka'aba sai manzon sallallahu ya ce mafi kashi shi sai ya kashi ويولى الخاتم يعني وعينين يولى الرجل العقيد جاء الرجل وعينين ابن خطر ابن خطر الأسباب لحجر يجي والثور في قتل ابن خطر دليل اللي يسا بصوصنا يجي أخشى ابن خطر جنة وعدم دخوله في قوله من دخل المسجد فهو آمن أن أخذ تكتشي daga cikin fadin manzo Allah sai ai manzo ya ce wanda ya shirka aba ya tsira ko mun faɗi wannan to ai shi kuma gashi ya shigo ka aba ya fi amma ko manzo sun da aka kinci sai ce a kashe shi to ne dalilin da ya sa manzo sai ce ya kashe shi ma rawu ishaq bin abinda al-imam Muhammad bin Ishaq ya faɗa a cikin littafin sa al-Maghazi yake haddathani Abdullah bin Abi Bakr wa ghayruhu yace Abdullah dan Abu Bakr ya ba shi labari جوابك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وزل ثم يأتي إلى مكة قال فيتي لا لا لا لا لا, يقتل أحد من قاتل سكون هذا وجه كشوان دخول هذا وجه يأتي إلى أمش إلا ذكر الله ما ذكر بسم الله وفيتي سكون أحد من قاتل وقالت لتأكلوهم وإن وجدتموهم تحت أسنان السعبة وأن المتابع لأخذ الساقة هو جاء بسم الله ولن كأبا أكبر مثل مطل يبكشت تنبت صورة جدك أمن بعض وعباس أهو بعض خشيش لا تبع عباس منهم عبد الله بن محمد شو وقت المتابع أخي عبد الله بن محمد sai daga cikin malaman tsira a imamul wasu ya ambaci mutum goma ya ce su ne shida maza hudu mata kun san imamul wasu yana daga cikin malaman malaman hadisi ta haula ya ka dai ibn hajar ya ce idara wasira ta kudi wa idara wa hadisi hujja idan ya ruwa ko sira za a karba amma in ya ce annabi ya ce ba za a karba alwasu to daga cikin mutanen da mazu su ne ce ce inda aka je suna aka ce ko da an gan su ne a cikin labaran ka'aba akwai abdullahi bin khatal wa abdullahi bin da kuma abdullahi bin da wa inna ma amara bi qatl ibn khatal wannan zama ya ce aka shi ibn khatal ne annahu kana muslima ya isa ya musulunta فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم لأيكيش ya aike shi muftikan a matsayin wanda zai je ya karɓo zakka wa ba aka ba abu rajulan min al-ansar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa shi da wani mutum da cikin mutanen Madina wa kana ba abu maulan yakhduru sannan kuma a tare da shi akwai wani bawan tsawon da yake masa hidima wa kana musliman sannan wannan bawan nasa musulmi ne kana zana sai sai suka kai wani waje suka ci zama amara maula an yabba kai kisan wa wa yasna lahu ta'aman sai ya umarci wannan bawan da sai ce yanka haka kusu sannan kuma ya dafa mashi abinci alama kisan sai ke bacci sai kaza ya tashi wa lam yasna lahu shay'an ya dabe ya maka komai ba ya ba shi hukumi ya ce kenan ko fa'ada alaihi to shi ke sai afka masa wa da ku sai ya kashe wannan bawan sun baktar da mashirkin da nan kuma ya ya koma ruwa shi sa mu zalim da sanin ce inda aka gani a kashe وكانت له قيلتان تغنيان بنجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم da ya rija ya zama mushriki sai ya samu su ‘yan mata guda biyu masu daɗin murya ya ce aikin kawai kullum shi ne ba su abin su ke kushi ba annabi sallama wakar da abu shi yasa manzon kuma ce duk inda aka ga ibnu khatal to aka ci shi shi sa da aka buko shi aka yi dace an zo tun an zo garin maka amul fati shekara ta takwas an shiga garin maka an shiga ka'ab masallaci mai alfarma masallacin ka'aba to za ka shi ya makali a cikin labulan ka'aba zo aka ba mu zan sama da ba mu mutu ne ce a je a hashishi a hashishi shi ne da ni? ne bancin shi bancin shi malamai suka ce ba wanda aka kashe a maka shi ya ba su sa suke cewa kuci hatfa katu silmai kai maka ma kan buɗe ta ne a matsayin zaman lafiya ba a rigima ibn khatal kawai aka kashe bayan shi ba a kashe wani ba الإمام النووي في هذا دليل لمن يقول في دخول مكة بغير إفراد ومن دليل لي أخذ شواء قال أنت تتكلم شواء يا أخذ مكين شبيل مكة بعدهم يخبرها قال من يحيث الحج لا يعلم لمن لم يرد مستن فولن دليل في حيث الحج سواء كان دخوله لحاجة تكرره حيديه shigarsa mai maimaituwa ce alhassani kamar mutumin da ke ɗiban itace ke garin maka alhashashi ko ko ne ɗiban ciyayi ya kai garin maka wasaka ko ne shayar da mai ya ce da ruwa wasayyari ko makarauci wa ghairihim da makamantansu cewa ya halatta a shiga maka ba da niyyar aikin ake mun gane abin da ake nufi am lam tatakarrar ko kuma wanda shigarta ba ne mai tuwa ba ce ta jirka matsan kasuwa wa za'ir da ke siya da kawai gari wa bai yi kuma da makamantarsu. Sawabin ta da ajiyar alfahari, ɗaya ne wanda zai shiga da makan nan, aminan yana cikin aminci ne au hari farko yana jin tsoro. Wa hada akwakin tsaurin yin sha, wannan ita ce magana ta fi inganci da aka ruwaito cikin maganganu guda biyu daga alamamu sha, cewa ya halatta a shiga garin makamaniyar ba'a. yanzu misali mutum zai tafi zai tafi zai tafi kirkin karatu idan ɗalibi ya samu jami'a ummul kuwa ai a baka take Kuma ko misali a ce za a tafi ta baka za a nasa mutum ya shiga don wannan nufin ba sai ya yi umara ba ba sai ya aiki mun gane wasu kuma malamai suka ce a in dai za ka shiga garin makka shi ba san garin makka ba ne za ku shiga garin makka kai ba san garin makka bane kowace wani za ta kai ku ku shiga yau da za a kai wannan waje ba da niyyar umara ba da abin da za ka yi ka shirya umara ba an ce za ka je musabaka da tsari za ka musabaka ina buga misali da shi ne abin da ya fi abuwa ko za ka ce za a je musabaka ai ko duk da aka ce za a je kai shirin kai shirin umara da duk da zuwa maka ba nisa ba su wuce kamar daga nan zuwa zuwa kaduna ba ta wuce ta kaɗan ne ta ƙara waɗannan masu suka ce dole idan mutum zai shiga da haka dole ya yi ya kuma Kun kuma lokacin aikin hajji ne ya niyya da aikin hajji amma haka nan kawai mutum ya shi da da ba ga ra'a kun ga wannan ne ya samar da tsakanin da malamai suke ganin idan mutum ya shiga masallacin harami ya tsawaci ya tafiye da mutum wa ne ya yi malamai sun ka suke wasu malamai suka ce mutum ya yi da hiyatul mazidi ya ce wasu kuma suka ce ya dawafi ya ce wanda suka ce ya tawafi suka ce hab ai ita da hiyatul mazidi ana yi ta a kowane masallaci za ka hiyatul mazidi a wannan masallaci ina ga wani ba shi shigo ga yanayi ya yi amma tawafi ba ina ce tawafi ba tawafi ko ina ba a hab to da idan ka shiga ka'aba ya fi ka yi tawafi fiye da ka yi da hiyatul mazidi kuma hujjar su ta suka ce a ah, sai ba ka gama a akwai da ta tawafi duk tawafi yana da raka'a in ka gama wasu za ka yi ka biyu a da ibrahim in ka samu dama kusa da da ibrahim idan ko ka samu dama wani inda ka samu a cikin wani lati za ka iya yin kanna a biyu da ake cikin su kasar tawafi kana ka mutum ya tawafi shi ya sa ba na wanda suke cewa duk mutumin da zai shiga garin maka ko in son samu ne ko da bai zama wajibi tafi za ka yi kasuwanci ka tafi ɗalibi ne sai ka samu admission ko za ka shiga garin mata shi ne yin abin da so da kan an zo ni ka ka shirya kun gane shine sai al-imam ibn al-imam an-nawawi ya ce wal qawl al-sa'i dalili magana ta biyu kuma la yajuzu qulu hadhihi ghayr isti'ana bai halatta a shiga makka ba tare da haraji كذلك إن كانت حاجته لا تكرر إلا أن يكون مخاطرا أو خائفا من زيادة وقد كان الشجاع مكتب وذاك من ليتو أغني شبا إن شجاع إيه مراكا إن شهدت في شجاع ما كانت سواجه وكان دنيا وما عرب كم دي واقع يجب أن يكون أبو ذاك بيكي وكشبه دنيا يجب أن يكون أبو ذاك بيكي وما دي أبو ذاك بيكي وما دي أبو ذاك بيكي كما جد ويتولى جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا لم الشيخ سليم بن عيد الهلالي أبو أسامة حفظه الله استدل بعض أهل العلم على جواز إقامة الوجود في الحرم وثم لم يكن كفى هجة دولنا الحديث عشان شوية عملت أشياء حجي في الحرم أحسن مثلا الحرم في قتل ابن خطل أبو ذلك قنزال ياتي أخشى ابن خطل wannan حجي ما تحجي فيها حجي أحيك فيها يشي هو مبهود من وجوده ما وزن مغنى مغنى شي ودي أخي نسي تسكوكي ما يلا شي كامل تسكوكي بلاي خد تفقه سيشي خطر كل خطري الحق كشة ابن خطر الآن الإسراعة التي أحمد الله فيها الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم إسراعة في بني أحمد إذا غاب الله سلم على رسول الله السلام عليكم مكة لو أن البندور وشي تعرف شيء ابن أما وانا باينا حدث كنا أتي أتي حجي أبي عمر حرام باع أتي حجي أكعب باع أتي حجي في مطلع الكعب ثم ثم ليش يتشم كعبة ومن دخله كان آمنا وان ليش يتشم كعبة ويا سيرا yasa ba shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya shiga Aba ya tsira amma shi ibn Khatar saboda wannan mugun nufi da zalunci da yana musulunci manzo sallallahu yace a kashe shi daga wata wannan wani wata wata a ce da ta a wannan lokacin kuma shi ke nan lokacin da ya wuce kuma ba za a yi ba ta a kanta ba kai ce sannan ba za a haka samun a ƙarfi ne mai kyauta wani irin zama ko da ka ba a sai da haƙƙi a ha wannan shi ne kauri raji amma dai kuma da mutum suke ganin ana sai da haƙƙi a cikin shinkafa wannan shi ne abin da ke da alaƙa da waɗannan wannan hadisin a ɗaya da muka karanta shi a cikin wannan babi na babu da kuli makasa wa ghairihi waɗannan kuma su ne wasu daga cikin abubuwan da za a yi fitarwa a ciki duk da wasu malamai sun ƙara suka ce to fil hadisi jawabu. رفض خبر المجرمين إلى الأمين وليس ذلك من الدين يا أهل السجدان يا فأصيما تجري أبي كيف كانوا شمدران مرات ما كان فجد لي هذا المجع هو أن بعضه كشع ما كان يدون معه دون مؤلتين يا أخي كان مؤلتا أجري سنة أشيك بدأ يقول أن لا كاتب أنا يقول أن أولوي يتنشروا يتنشروا يتنشروا يتنشروا ba daidai ba ne a musulunci ya halatta mutum ya je ya kai labarin a gari da shugabanni ko kuma masu tsaro ko mahukunta domin su zo su bincike kan waɗannan mutanen domin su yanke su hukunci kun ga nan ai abu bakar asali shi shine ya zo ya ga ibnu khatal ibnu khatal da ba kuma ana neman sa yana ɗaya daga cikin lalatattun mutane da ya rinda ya kashe musulmi ke goma da ashirin to shi ke nan abubakar al'adun ya je kan manzan sama labarin cewa ga ibn khafar nan ya bakale a labulan ka'aba manzan sama ya ce a kamo ibn khafar a kashe shi cikin wannan akwai halaccin daga labarin kai labarin mutanen zanza wajen shugabanni domin su bincike a kansu su kuma ta hukuncin da ya kamata a yi musu domin barin masu sanna a gari shi ne iya ke kawo fasaki a banka tun tana yar karama ake ake ake ake ake wannan musibar da muke ciki a ƙasan nan ta wannan kashe-kashen mutane da ake ciki dan ta fa kamar wasa kamar wasa ta suna yin abinsu suna yin suna yin ana tattaunawa ana dan tattaunawa ana tattaunawa a su su asalin waɗanda suka yi wannan fitina ba maɗaukacin sarki bai nufi su da samun shirya aka kai da kwanan da ake ciki yanzu ga yi nan yanzu ruwa ta zama kiwa ruwa ta fara ta zama kiwa sai dai Allah shi kyauta kuma ya tare mu kawai amma an riga an shiga fitina wanda manzon sai ya ce ta ilai muflim kuma yankin da yake tsananin duhu zai iya gane abin da ake ciki yau kana cikin cin abin da ake kowa kowa bai yadda da kowa ba a kasuwa a cikin rudu ake sun ya zo siyayya wajen ka amma kana da sarki masallaci ka karanta tarda duk inda ake a cikin firgici ake da rana na shi kyauta rashin kula da abubuwa sun suna ƙanana a ɗau mataki a kansu shi ke haifar da irin waɗannan abubuwa sai ga halin da ake ciki wannan hadisin ya karantar da mu wannan fituku sannan a cikin wannan hadisin malamai suka ce a fihi jawazu qabuli khabari wahidi ya halatta a karfi labarin mutum ɗaya, in na fi fatan idan amintacce ne mutum zai ba ka labarin ka yi da shi آية تدشي الله لسخ في الواية ومن نظر كل آية تدشي قدم بان جعبو جاءه غدو وكتب اسم الغنصر يتغوى المصال فتاة اسم في ونبت يزورا وقال سيس ابن خطل تحت أستان تعبت لا ابن خطل سبت عن ابن في أستان تعبت وقال الله يكون إلى أكثر أشكوا النفسي bayan fikihun yadda ake shiga da idan mutanen da za su shiga garin maka kala biyu sai mutanen da suke shiga da duniyar haram su shiga a matsayin masu kuma ko aikin hajji wannan kuma akwai masu niyyar shiga da garin maka ba da niyyar kuma ko aikin hajji waɗanda za su shiga da garin maka da niyyar kuma ko aikin hajji su ne suke cikin waɗannan ƙa'idojin da ake magana na ta shiga ƙa'ida ta ko miƙati ko miƙati da muka faɗa a baya wurare hudu ko wurare biyar amma wanda ba zai zo garin maka bane da niyyar ya kuma ko ya aiki haji to ya ga dama shi ne kuma ka yi yadda yake ya ce ba ba ka'ida ta makon da zai sa shi ne wannan amma da shar'in ya zama mutum إن شاء الله تعالى ظن غير أنه ذاك الغنى حديث لأن لا قيم لك بعض كم كاش حديثي نبي حديثي نبي ساعة سبعة جمله إن شاء الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم sai taurari sai taurari taurari da sunan Allah madaukakin ya halice su mun ambata a tafsiri wanda ba ta suka ce Allah ya halice taurari saboda abu uku kafin taurari ke alamatin wa bin najmi hum yahtadun ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين قاعد شيء أكني والتوراني لو ان أنفس أسم تفكر تقسم شيء زينة للسماء السماء أدولة ككل السماء التورانية تسكت لنا كلا أظن في ذاك شعار fa'ida ta farko ke fa'ida ta biyu ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zama alama zama alamomi kuma sanin tauraro ne ba mutum ya san ilimin taurari ba zai bata a daji Allah na uku Allah madaukakin ya halicce su juman da shi ya shayafi zama Allah madaukakin sarki ya rika da ba da umarni ga mala'iku suna kallon wani bangare da cikin taurari a matsayin shiha yula ce fi shekarun aljanu da su zuwa cikin wasu katoji daga sama sai da cikin magabata ya ce waman awwalaha bi ghairi zalik duk wanda ya fasa taurari ba da wannan ba wannan kuma ya shiga wani babu kuma na daban zaka akwai masu bin kama taurari da yawa har yanzu kuma akwai yanzu misali tauraruwar tauraruwar wannan tauraruwar da ake ce mata tennis wannan tara kaga akwai masu bin kama har yanzu masu raya masu raya abin da soyayya an shiga watan watan fabuwa ko hudu ga wata ne ko sha hudu ga wata masu yin valentine's day kagar nau'i ne na bautar ita gani, domin ita ce ake ce mata ilahatin hukki wani jama'i a wajen rumawa kujirtawa ita ce uwar gijiya da ake bauta mawa wanda yake da soyayya ko yake da kyau to ita zai bauta mawa ita ke ba da kyau kuma ita ke suna soyayya da kansu da da suka suna mai kama da kuɗin na الوقت اللي قبل فتح مكة أي لوكس أم قلنا تسلى أم قلنا تسلى في كرة تتفقوا أم قلش في كرة دي من ذلك الصمية من ذلك الصمية كأضع يجي الوقت الوقت اللي قبل فتح مكة من ذلك الصمية أن الكعب أرجى أن جوية أن سبنا إذا غيث المخصيص يقول أن الكعب تابعي متاخي أفضل mataki na farko da aka aiko mai sallar na sallar kuma aka ce sallah sai aka ce kallon kaba shi ne haka faran maka sai ka rika masa shaguri suna cewa ya subbu aba'ana wa ya tsabbilu jannata wata riwaya ya subbu ali na wa ya tsabbilu jannata yana zagin ubanninmu ko iyayen mu amma kuma na fuskanta a jirgin mu sai Allah ta'ala ya ce wa manzalin sallama ya juya ga kallon baitul maqdis wannan sun ne shi gaba da kallon baitul maqdis amma ya fi son a mai da shi ta'a ko da nan ne alƙiblar annabi da wata ta yanki ko da haka sai Allah ya saukar masa da tsanna ba ta kalluba wacce ke da sama falan wani ya ta kallatan takwa wa wani wani haka shafarar masjidin aka zo kan masa da wata daga lokacin da aka fito makka yanzu sama yana kallon ka'aba ne ba ba wai kenan wanda yake assalamu alaikum ina ma malam gaisuwa irin ta addinin musulunci wannan don Allah kai hujja kan cewa duk wanda ya zabi to Allah tarjima haramta mutane sun kaji tsoron Allah ke da fasin suna mutane su ce wani ya tambaya ni ba hukunci ne ke mutane ba za ka ce kama hukunci wani da ba daidai wani ma damar mutum yana da rai a duniya ya saka masa hukunci shi yasa kauli rati hatta mummuna addu'a hatta ne ka kama masa mummuna addu'a ma damar yana da rai iya juyawa da musulunci shi yasa ba wasu mai karantar da ko mu na addu'a za a mara sai to addu'a ce a aikace mazan sallar idan yi idan yi sallar dare cikin addu'o'in da yake ya koyar da mu addu'a Allahumma la'anin kazara الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويعادون أولياءك يا الله اللهم لعنك اللهم عذب أمشيت وايد أبوها لألا كأذب سد كابعي الذين يسؤون عن سبيلك وما تكيب كوش متاني كتب هلنا يكذبون رسلك وما تكيب كي يتمنزل لنك ويعادون أولياء وما تكيب لأباد والدنياتك هل إذا تقولنا أجواء والأكابين بشكرة يمكنكم كابلتهم كابلتهم ليش يتشمون أجواء amma ka rika jera sunayen mutane Allahumma al'anwani wa wani wa wani to abin da ake gudu shine wata rana ya musulunta ko kuma zamani ne na dauke dauke da aka da aka dauka a waya ko an dauka a kasai idan ga kana ne ma wancan ko da ya biya musulunta kuma kima musulunci na shi ba ya da shi yasa amma idan kace Allahumma al'anwani kada da wa kake ba yake ya fi hikima a zuwa a zaman duniya ko a hakilance haka yake wanda su sama yin biza suke shi ma ba da akwano an yi ne kuma mazo sama zai yi wa'azi a masallaci suke ce kaiwa eh, da kaiwa da kaiwa da kuka yi kaza kuka kaza suke ce ma ba da akwano me ya samu wasu mutane ne ƙaru kaza wa kaza suke cewa kaza da kaza هم فعلوا كذا وكذا في حيث العبادة كذا كل اسلوب القران يترى تقدموا الى اسلوب ذا سنه رضا الله صلى الله عليه وسلم في مسجد ما فات اسلوب لا يملك يوصف كل شيء كنا اقول ان اي سياسه بقت تربيه والذي في الكاليه هو فقط بابا محلي بني لما تلاشي ko bai kamata wani malami da cin malaman Allah ya koma kansa a cikin ilmin nan shi ba shi ne shirme ne shirme ne ba daidai ba ne masallaci ba wasu bane na ba a koyar mutane hukunci ko zai ne dandalin siyasa a koma wanda yake zai yi wani na maganganun gashi da zai rediyo na ana ta kudewa shi ake da shi yanzu wani gidan rediyo ma ko ba na siyasa kawai so za ka je ka ba da kai maganganun da kake so ko maganganun da kake son ka yi ka ba da kuɗi za a yi mutum ya tafi can sai ya kayan shi ba ba masallaci ba ta mutu fitowar Allah su je da rubutu irin waɗannan takardun je da rubuta da ambatan suna mata wai wai wai ne da sani in Allah kuwa ya ba a daidai ban yi wani mu tarbiyyantu mu ɗau tarbiyya mu kalli halin da muke ciki yin wannan dandali na rediyo da facebook suka mai da su na ba abubuwa marasa daɗi mutane ba su da tarbiyya cikin abin da ya ga lalata tarbiyyar mutane a kowane jirgin na koya wa mutane jiya na mai da mutane sun zama mutanen banza sun ke karanta ya ba su cin yi wa mutane lokaci ya zauna yana latsana kan waya wai yana wai ko yana kallon facebook ya ci awanni ba zai iya minti talatin yana karanta alƙur'ani في أول الثالث العجيني مثل لا بارك لا لا بارك شو مثل شو مثل مثل هذا كتب المبارك بأن يأتى أحسن أكسوا لا أحاول أن يمثل أن جمع ما تدبين ذاته إلا ذاته كتب المبارك وين ما تتكلم الدبين من ذاته عالم الله شيء وحسن الدبير مع الجيب الدبير wannan kasbu din ba hanya ba ce ta tabbatar da ilimin gaskiya kashi ta sakin cikin ɗarin kasbu ƙarya ne kuma masu amfani da kasbu kashi ta sakin a cikin ɗari ba su amfani da shi a manufan kashi goma ne cikin malamai waɗanda suke yi da sauransu su ne za ka iya cewa suna suna amfani da shi da ya kamata amma mazoran mutanen ku kashi da su suna amfani da facebook ne da duk waɗannan social abin nan ne abin nan social media kan ba shi ɗaya kashi da ta in cikin da ne ko aka mutanen ku ke amfani da su da bai dace zagin mutane cin mutuncin mutane masu daraja Facebook ya koya wa mutane a cikin yanzu ya shirya ya ɗauki wani mutumin kirki ya fata shi ya ci mutuncinsa ya zage shi duk girman mai girma a kan mutum a zage shi. Ba ta ba ne ne ba da yin wannan tarbiyya ta tsoro na tarbiyya. Ina da siyasa a musulunci. Ya sannan a shu addinin mutunci. Me yasa ba za mu tarbiyyar da addinin mu ba? Sai duk wanda za ka zaba a cikin musulunci amma faɗa maka da ya rage naka zaɓi musulmi zaɓi wanda yake mai amana zaɓi mutumin kirki wanda in ka je jira kana da za ku iya ba da shi a gaban Allah cewa da haɗa shi ana zaɓe shi ne a kan dalili da hujja shi ke duk wanda a zuciyarka ka ji a ranka cewa ranar lahira za ka iya ba da shaida cewa ka zaɓe shi kuma za ka iya mashi shaida yanzu da aure za ka wata za ka ce ba da shi da a bashi shi ya kamata ka zaba shida abin ki kawo shahara ya ce shida duk wanda za ka iya ba da shi da cewa iya a bashi aure to ka ce a zaɓe shi amma ba za ka yi a bashi aure ba za ka yi tafi a zaɓe shi to mutum yanka kada kada mu kamai ne abubuwan da suka faru a baya na kuskure idan mun yi wani abu na kuskure da aka gano wannan abun ba daidai ba mutum bai kamata mu sanin ne zaki ba kuma sai abin ya kada mai tuwa kuma aka ku mu zama muna nan a inda muke ba za mu samu jan kuma ci gaba ba daidai ba ne ga waɗannan da wani da ambata suna mutane ya rubuta wasiƙa cewa in an ga kuwa ne ne eh, ya za ka za ka za ka sai ki gani waɗannan na cewa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله